Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Rige-rigen da ake wajen tallata allurar kafin cutar COVID-19 a duniya ya kara zafafa bayan da China ta sanar da cewa za ta saka matakan shigar bakin da suka fito daga yankin Hong Kong. ya haɗa hada yin allurar da china ta samar yayin da za a buƙaci takardu kalilan daga masu shiga chinar ƙasar na fatan ganin ta bunƙasa karɓar allurar ta wacce mafi akasarin ƙasashen yammacin duniya suka ki amincewa da ita ita ma china dai bata ba da izinin a haɗa ko a raba allurar da aka haɗa a wasu ƙasashen waje a cikin ƙasar ta ba masu zanga-zanga sun sake bazama akan titunan miyamma a ranar asabar inda suka gamu da fashin jami'an tsaro waɗanda suka raka harba harsashen gaske cikin masu boran akalla mutum hudu ne cikin masu zanga-zangar suka mutu a mandale birni na biyu mafi girma a ƙasar da kuma tsakiyar birnin faye yayin da ake fama da wannan tarzoma a ƙasar ta miyamma mai bincike kan haƙƙin bil'adama a majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ya yi kira ga ƙasashen duniya da su haɗa kai wajen nuna adawa ga dakarun ƙasar da suka yi juyin mulki a ranar 1 ga watan fabrairu ya kuma kara da cewa ya zama dole kasashen duniya su kwaɓe rigar kariya da dakarun ke da ita don su fuskanci hukunci amma wani jami'in kasar ta miyamma ya faɗa wa majalisar cewa hukumomin na matukar kokarin ganin ba su yi amfani da karfin da ya wuce kima ba akan masu zanga-zangar ministan harkokin cikin gida a afghanistan masud andarabi ya yi gargaɗi kan hanzarin da ake na ficewar dakarun amurka a ƙasar yana mai cewa alakar da ke tsakanin ƙungiyar taliban da alka'ida na nan daram matakin da ya ce zai kara ta'azzara ayyukan ta'addanci a duniya yayin wata hira da kamfanin dillancin labarai na associated press ministan ya ce dakarun tsaron ƙasar da ke samun goyon bayan amurka sun yi nasarar dakile har-haren da ƙungiyoyin 'yan ta'addan ke kaiwa a ƙasar ta afghanistan ciki har da ƙungiyar is gargaɗin na zuwa ne yayin da hukumomi a washington suke duba matsayin da gwamnatin trump ta cimma da ƙungiyar ta taliban sama da shekara ɗaya wacce ta nemi janyewar ragowar dakarun amurka 2,500 nan da ranar 1 ga watan mayu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masu bincike a majalisar ɗinkin duniya sun yi kira ga ƙasashen duniya da su ɗauki mataki don kawo ƙarshen aika-aikan da ake yi a ƙasar siriya waɗanda suke janyo cikas ga yunkurin da ake yi na samar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar wacce ta kwashe shekara goma tana fama da rikici shi dai kwamitin da ke bincike kan rikicin na siriya wanda ke zaman kansa ya mika wani sabon rahoto ga hukumar kare haƙƙin bil'adam a majalisar ɗinkin duniya wata yarjejeniyar tsagaita wuta da rasha da turkiya suka taimaka wajen kullawa a bara a lardin idlib da ke arewa maso yammacin siriyar wanda shine tunga ta karshe da ke dauke da 'yan tawaye ta yi nasarar rage rikicin da ƙasar ke fuskanta sai dai shugaban kwamitin paulo pinheiro ya ce rikici zai iya sake ballewa a ƙasar ta siriya amma jakadan siriyar a geneva hussam idin a'ala ya ce rahoton na dauke da kurakurai da dama yana mai cewa gwamnatin siriya na yakar kungiyoyin 'yan ta'adda batun da ya ce kwamitin binciken ya dauke idansa a kai akalla mutum hudu ne suka mutu bayan da wani jirgin sojin kasar kazakhstan ya yi fadi a ranar asabar a cewar gwamnatin kasar jirgin sojin mai lamba 26 ya faɗi ne a lokacin da yake kokarin sauka a wani yanayi mai cike da hazo a filin tashin jiragen saman almati babban birnin kasar ta kazakhstan kamar yadda ma'aikatar da ke kula da ayyukan bada agajin gaggawa ta faɗa jirgin ya taso ne daga nur sultan amma aka daina jin ɗuriyarsa a daidai lokacin da yake shirin sauka bayanai sun yi nuni da cewa ma'aikatan jirgin shida ne a ciki amma ba ɗauke da fasinja ko ɗaya babu dai wasu bayanai daga hukumomi kan abin da ya haddasa faɗuwar jirgin. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Barkanmu da shigowa zauren VOA. Wakilin ministan kula da harkokin 'yan sanda Muhammadu Mai Gari Dingyadi da kwamishinan 'yan sandan birnin tarayya Bala Ciroma da ɗaya cikin masu sa ido a harkar gudanar da mulki Farfesa Usman Muhammad. Muna kan batun zanga-zangar 'yan SARS da yadda za a magance faruwar irinta ta hanyar inganta zamantakewa tsakanin 'yan sanda da al'umma. Yanzu ma zan miƙa ku ga Grace Alheri Abdul. da laman gode kafin mu koma ga jama'a bari sake komawa ga a kwamishinan 'yan sanda na birnin tarayya Abuja. Wannan sabuwar rundina da aka kafa ta SWAT din menene ya bambanta ta da SAS kuma menene ya sa aka kafa ta nan da na a jami'antan ina aka samo su na SAS din ne aka mai da su wannan sabuwar runduna ko kuma a'a kana kuma na biyu shine wannan zanga-zanga ta kawo ƙarshen wannan runduna ta ban bankaɗo waɗansu matsaloli da ake ma fuskanta a aikin 'yan sanda nan da su da kansu ba su iya yin korafin kansu ba sabili da yadda tsarin aikin su yake tunda ba za su iya yin yajin aikin aka suka kasa biyan bukata ba misali kula da inganta rayuwar 'yan sanda ni na tuna shekarun baya ban san yadda yake ba yanzu kila an yi gyara amma gidajen 'yan sanda na jos yana katanga ne da tashar mu ta PRTV sabili da haka an ka zo nan dole sai ka ga wannan abun in ana maganar datti da rashin tsari in ka wuce zaka tambaya menene wannan ne dai don fuskan shi ma babu kyan gani to ana maganar albashin yan sanda ana maganar dai waɗansu abubuwan na inganta rayuwar yan sanda har ana zargin cewa ya yi rashin kyautata masu ko kuma rashin albashi mai tsoka din na ɗaya daga cikin dalilan da yake sa sawa sukan nemi na gora a wurin wani ko kuma su kuntata maka waɗannan matsaloli an ambace su. alhamdulillah kamar yadda mai girma minista ya faɗa shi bangaren sars din nan bangare ne da aka kirkiro don ya kula da matsalolin fashi da makami da waɗansu ta'addanci da wa'yansu laifuka da ya shafi amfani da makami shi yasa aka kawo sars alhamdulillah sars ta yi nasara idan kika tuna lokacin shine rambo kika tuna lokacin ironsi kika tuna lokacin wanda ya wuto a benin din nan nini duk sars ne ta yi maganin wannan matsala saboda haka da aka taho aka ce ba a son sars gwamnati ta yadda ta ce shi kenan to ba a son sars jama'a ba sa so mun yadda da bukatan jama'a mun biya musu bukata ba ma son sars to amma wayannan laifukan fa ba daina yin su ba idan koma a nemo wani dabaran da zai yi cakin irin wannan matsalolin ba za su zo su addabi jama'a shine tunanin ya zo aka ce a yi swat swat ɗin nan kuma an yi tunani a kai aka ce idan 'yan sas ne suka yi swat din nan jama'a za su ce ai ba ta canja zane ba saboda haka sai aka nemi 'yan sanda daga aka nemi 'yan sanda daban wanda ma ba su taba aikin sas ba aka ɗauke su aka je aka ba su horo na musamman horon nan kuma an lura da mai jama'a uh, kukan jama'a saboda haka sai aka tabbatar cewa a biyan jama'a bukatunsu aka tabbatar cewa human rights abin da mutane suke kuka a kai yana cikin abubukan da aka tabbatar cewa an koya musu ba su fara aiki ba an ba su training an dawo da su za su fara aikinsu aikinsu shine tabbatar da ingancin tsaro musamman fashi da makami da ta'addanci da suke faruwa tambayan ki na biyu idan kika lura a cikin ran wannan gwamnatin ta kawo programs da yawa da za su inganta rayuwa da kuma aikin ɗan sanda. Na ɗaya shine Police Trust Fund ɗin nan. An yi creative an ƙirƙiro Police eh, Trust Fund ɗin nan don a samu raran kuɗin da za a samu a samu abubukan da za su inganta aikin ɗan sanda, inganta rayuwar ɗan sandan da kanshi. Saboda haka gwamnati a cikin kullum tana ƙoƙarin yadda za ta gyara aikin. Wannan ba yake ba yana fili. Na tabbata nan da ba da jimawa ba. za mu ga canji a cikin aiki da rayuwar ɗan sanda ga baki ɗaya. Mun gode kwarai da gaske bari mu koma ga jama'a wanda yake da tambaya. Na farko sunana Mark Amani na zo ne daga kafancin kuma na wakilitar Salama Radio na kafancin. A tamban da nuna da tambayi zan tambayi shi Professor shi minista da shi kwamishina. tambayar da nake so in yi wa shi professor shin kana sauraron labarai idan kana sauraron labarai maganan sas ba maganan kudanci ba ne ni na tabbatar maka da wannan in za a bi house to house kamar shiri na polio gaskiyar magana professor za ka ji kunya a arewacin najeriya wannan kenan sannan shi minista ya yi magana aikin 'yan sanda ba yaki ake balle a ce a nemi kayan waye da sauransu ni ina tabbatarwa da minista ana yaki musamman a arewacin najeriya kuma kullum 'yan sandan da ake ɗauka ana su suna gama training za a tura su inda ke bala'i wanda ma ya fi yaki wanda kai ka sani ko da shi ke ban sani ba da can kai ɗan sanda ne ko kuwa idan kai ɗan sanda ne me za ka gaya mana bisa ga abin da ka yi wancan lokacin kafin za ka yi kun kare taya nema da aka da ka wani irin yanayin aiki ne kai kafin a yanzu to ina da so in ce maka ana yaki a najeriya kwarai da gasken gaske wannan kenan sannan abin da ke faruwa a najeriya ta arewa kuna magana insa ita shin yan sandan ma da kake shugabanci shin kun ce kala-kala ne aikin sas menene ainihin aikinsu domin an ce gwamnan borno ya ce yan su ne suka je har suka fi sojoji aiki sannan sai ga bala'in da yake cin mai duguri zuwa arewa maso yamma har yanzu ana cikin masifa ne ban ji an ce komai ba kuma kowane lokaci kusan ana cire makudan daloli domin a sayo kayan a yaki waye mutu waye tashi har yanzu daidai da irin kayan hango nesa ya zo kusa ban sani ba idan ka siya a ina aka kai su sannan kayayyaki irin waɗanda jami'an tsaro musamman 'yan sanda domin muna da jami'an tsaro iri-iri daban-daban wanda ma ba sa lissabtuwa a najeriya ban san iyakar aikinka iyakar yan sanda ne ko ka hada da civil defense waye da sauransu ban sani ba wannan kenan sannan kamar shi kwamishina wanda yake magana gaskiyar magana a 'yan sanda a da abokan mutane ne amma abin da yake ba mutane tsoro a yanzu shi ne, da zaran mutum ya samu labari na abin da ke faruwa yana zuwa idan in ya je ya ba ɗan sanda labari maimakon ya ɓoye shi yadda yan jaridu suke yi dama su ba sa ɓoyewa ban sani ba menene tsoro ne ko kwaɗayi ne ko makamanci haka ban sani ba sai su ce ai wani ne zai gaya mana cewa gashi gashi shi sa yanzu al'umma yadda suke gudun ɗan sanda ba sa gudun ma boko haram haka domin da zaran in ka ba su labari to shi shikenan sai dai Allah kawai ya cice ka domin ko shakka babu za a tinkare ka a ce ai dama 'yan sanda sun giya mun cewa kai ne ka giya mana cewa mu masu kaza da kaza ne sannan in za mu giya ma kanmu gaskiya to muna da katon aiki ba ma maganar 'yan sanda muna da katin aiki domin ban jima an taɓo halin da mutane musamman kai ka fito bangaren sokoto ne kamar da na ji labari amma abin da ke faruwa a sokoto yau service chief na Mr. President duka yan arewa ne sai ga masifa da bala'i a duk Najeriya a arewa yake. Menene tunaninku, menene kuke yi akan abin da ke faruwa? Na gode. Uzbillahi min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim. Bi girma minista farko abin da nake so in faɗa shine aikin dan sanda shine ƙashin bayan ci gaban kowace al'umma domin babu al'ummar da za ta ci gaba babu zaman lafiya musamman yanzu abin da muke ciki na magana fari kamar yadda profesa ya faɗa magana ce ta lalacewa abu biyu aikin dan sanda da kuma jagoranci a ƙananan hukumomi babu shugabanci yadda ya kamata to amma dai ala'ayi halin ni abin da nake faɗa shine na farko mai gida minista ya ce shugaban kasa ya ba da izina ɗauki mutum dubu biyar ne duk shekara na ɗan sanda to amma maganar gaskiya shine yanda ake ɗaukan ɗan sandan shine babban matsala babu yanda za a yi a ce yau aikin ɗan sanda da yake da mutunci da kima da daraja a ɗauki ɗan ganye saboda ya rasa aikin yi a ce tafi ɗan sanda a ɗauki grade two failure saboda ya kasa cin jaraba a ce tafi ɗan sanda a ɗauki tsohon ɗan daba saboda an rasa yadda za a shi a unguwa a ce tafi aikin ɗan sanda aikin ɗan sanda bai kamata ya zama every junk ya shiga cikin aikin ɗan sanda ba ina ganin ya kamata a fito da wani tsari wani criteria na yadda za a ɗauki ɗan sanda cewa sai ma maybe liman ko fasto ko abin nan ko coci ko masallaci ko wasu manya kai ta kai ga cewa har ma sai sarkin ƙasa ya sa ma hannu cewa kai mutumin kirki ne sannan za a ɗauke ka ɗan sanda wannan yana cikin babban masifar da ta samu aikin ɗan sanda a yau cewa akwai bad element mutanen banza da yawa da haka kurin ba a sanya aka yi ba aka zo aka zuba su a cikin aikin ɗan sanda abu na biyu mai girma minista shine ina ganin cewa lokaci ya yi da ya kamata in ma doka ce za a kafa a kafa in ma tsari ne ya kamata a yi a yi shi na cewa daga nan zuwa shekara goma kashi arba'in cikin ɗari na kasafin kuɗin najeriya ya tafi akan harkar tsaro musamman harkar 'yan sanda saboda wannan masifar take faruwa a ƙasar nan wallahi ba wani abu ne lalacewa aikin dan sanda ne a yau a shiga har cikin gidan mutum a kama shi a tafi da shi dan sanda ba shi da equipment din da zai iya tracing din wannan mutana. ina tausayawa ah, yanayin da suke ciki kuma ina kallon cewa a gaskiya ko ba komai suna iya kokarin su a matsayin su amma maganar gaskiya shine cewa gwamnati ya kamata ta tashi tsaye akan maganar samo wa 'yan sanda kayan aikin yi domin in babu kayan aikin yi babu yadda su yi aiki saboda haka wannan yana cikin abu na abu na uku na ƙarshe kuma shine alakar da take tsakanin ɗan sanda da kafafen watsa labarai ya kamata hukumar da mai girma minista yake jagoranci ta duba yiwuwar ya za a gyara wannan yau a faɗa a labarai cewa 'yan fashi da makami sun shiga gari kaza sun yi fashi sun tafi babu zancen abin nan amma ba za ka ƙara jin zancen cewa a yau an kamo 'yan fashin nan ba yau an kama kidnapper yau kidnapper ya shiga ya kama wani ya tafi da shi amma ba za ka ƙara jin komai aka ba wannan yana ƙara bawa mutane courage na su ma su zo su shiga wannan kidnapping ko su shiga saboda wanda suka yi jiya ma me aka yi musu saboda haka matukar wannan labaran za su zama su ne labaran da suka fi ɗaukar hankali to ko talakawa da mutane da yawa musamman a ƙasar najeriya inda kashi sittin cikin ɗari na matasan ta ba su da aikin yi ga sirai ga rigingimu na jami'a da sauransu tsakanin gwamnati da malaman jami'a da sauransu duk wanda ya ji labarin cewa yau an kama wani an karɓi miliyan goma gobe an kama wani an karɓi miliyan ashirin jiba an kama wani an karɓi miliyan ashirin amma bai taɓa jin cewa yau gashi an jera yan ah, kidnappers guda goma an harbe su ba tabbas yana zai zai fara tunanin in ci a to ai wanda suka je ma abin nan saboda ga wanda wannan ya fi ba me zan bata lokaci na ina digiri dan me zan bata lokaci na tun daga hanyar da abin nan in sun karbi kuɗin nan hayyo ba taba cewa an kamo ga kuɗin da aka kamo na kidnappers ba in ba an faɗa bi ce ta karaya kada kamar yadda ake faɗa yawan wanda suke kidnapping din ba saboda haka akwai buƙatar a kafa wani cin mai karfi tsakanin 'yan jaridu da hukumomin 'yan sanda da ita ministry wanda za su fito da wani strategy na media campaign ko ba komai propaganda tana da muhimmanci wajen karya gwiwar masu laifi wannan shine abin da yake bada shawara wanda zan fara bada zan koma kan minista na farko waɗansu maganganu da aka yi shawarwari ne ba sai lalle mun mai da martani akan shawarwarin da aka bayarwa ba amma tambayoyi da aka misali batun yadda ake tantance 'yan sanda da ake daukan su 'yan sanda waɗanda suka fito kasashen da suka ci gaba sun sani cewa wannan batu da ake misali kamar social security number nan da ake amfani da ita bari yi ambaton amurka inda na fito duk bakin iyakacin abin da za ka yi na rayuwa inda aka saka social security na duk abin da ka yi yana ko aiki za a ɗauke ka ko bashi za ka ci ko batun lafiya ne duk dai abin da ya shafi rayuwarka yana nan a cikin social security nan da zara an saka shi yaya ne kuke tantance waɗannan mutane da ake ɗauka aiki ina ga zan kana ya yi ambaci batun kasafin kuɗi an kuma yi batun aikin 'yan sandan nan dukkan dai ya shafi aikin 'yan sandan nan da kuma yadda za a inganta wannan aiki. Profesa kai ɗan yi haƙuri in mai da martani ga tambayan gadon kusan duk ni suka shafa <laughs> ah, tambaya ta farko da shi mai girma ya shi ne tabbatun ya kamata a ce 'yan sanda suna da kayan yaƙi domin yaƙi yaƙi ah, ina so in tambayi wannan zauren gaskiya ne yaƙi muke a najeriya nan ba yaƙi muke yi ba muna fama dai da matsalolin tsaro muna fama da ta'addanci a cikin gida kuma ko yaƙi muke yi 'yan sanda ba yaƙi an kace su yi ba suna taimaka ma sojoji wajen kwantar da hankali inda aka yi yaƙin aka wuce eh, sukan tsaya suna hulɗa da horar hula a tabbatar an samu zaman lafiya saboda haka ɗan sanda a halin yanzu bai buƙatar wasu manya-manyan kayan yaƙi da za a yi yaƙi da shi domin ba yaƙi muke yi ba ah, wannan kenan sannan ah, <laughs> ah, magana ta biyu maganan yadda ake ɗaukar 'yan sanda a ƙasar nan ina ganin mutane da yawa ba mai tambaya ba kadai ba san sababbin matakan da muka ɗauka na rikrutin 'yan sanda ba. Da wannan bayani na ministan kula da harkokin 'yan sanda Muhammadu Mai gari Dingyadi za mu tsaya a yau sai Allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Ko malam zai gabatar mana da sunansa. Usman. To malam Usman kai mutumin wani gari ne? Sokoto. Cikin garin Sokoto kake ko ko wata shiya ce kake? Ya bu local government. To malam wannan sana'a da kake yi na waɗannan kayan marmari a nan birnin tarayya abuja kamar ka kwashe shekara nawa kana yin sa le karshen wuta a bata na fara wannan harka tun wannan lokacin kake yin ta tun wannan lokacin lokacin na fara yin ta to wani sai ce cewa ganin cewa menene dalilin da yasa kake wannan sana'a a nan garin abuja ba ka yi shi a can garin na ya ba ko kuma a ce garin sokoto ka taho har nan birnin tarayya abuja eh da na shigo abuja ba shi na fara yi ba me ka fara yi da almajir freelanci nake yi ina yankan farce wani amini na zo ya ce min yanzu in koyi sana'a in zo ce mishi ban da jari ya ce in dai jari ne in shirya yanzu kawai ba dama in shirya ni zo na same shi yan neman mini wuri ya bani jari ya so min kaya sau daya ya kare ni maida masa ya ce ba zai sake su min kaya ba sai dai in shiga kasuwa da kaina in shiga kasuwa da kaina a haka a haka ina yi har Allah ya sani kai wannan laboton ina fere lemu ne kawai ni zo ina fere lemu ni kama da kwakwa ni zo ina wannan ina wannan ni tafiya ta yi tafiya sai ni zo ni kama ka wannan yanke yanke ina hada da lemu ina hada da lemu ni zo nike ganin aiki ya yawa sai na ba harkar lemu da ina yi da banana da duk ina hada ni kadai to ne kuma matsalar rayuwa ta yau da gobe harka abuja na bari manta suna damun mu a kwashi kayan gaba ɗayan yi asara in je in dawo in sake in je in dawo in sake sai ni dakatar da sai da banana lemu ni samu yaro ke zo ya zauna mana yi to yaro in ya tafi gida ni ke wannan harka amma lemu ba zan sai da shi ganin malam yi ilimin boko ban yi na boko ba man na arabi gwargwaro ka yi na arabiya eh ok to amma kamar yanzu wannan jari naka na wannan kaya da kake sana'a eh. kamar ya kai na nawa a yanzu eh. zai kai dubu hamsin to kamar a kowane rana kuma kana cinikin kamar nawa to wannan sai da kasuwa allah kawo ta ne abinda allah karci duk an ka yi sai a ce alhamdulillah a tashi eh to amma dai ina so sani kaman a rana dai kana kaman nawa a misali zan iya dubu goma wani tayan ba zan yi ba wani bitayan ko dubu biyar ba zan yi ba kuma zan yi sama da haka zan iya sha biyar zan iya goma zan iya takwas zan iya tara zan iya bakwai har kuma zan yi in tashi abu ya danganci abin da akalla ba a kasar ba abin da allah kawai sauƙi na kasuwanci to kasar rayuwa abuja rayuwa ce mai tsada an ka duba matsalar sufuri da gidajen haya mm. kamar a ina kake zama ne a cikin wannan birni ina zama a garki village A oh, garki village eh, eh to kamar kana biyan kudin haya kaman nawa muna biyan daki dubu saba'in dubu saba'in eh. kaman kai kaɗai ne a daki ko kuma kun yi haɗaka ne da wasu abokanan zama mu biyu ne a dakin to kamar yanzu kana zuwa gida kamar yaushe da yaushe kake tafiya zuwa kai ziyara gurin iyalin kacen gida to idan allah ya sare min zan iya taya wata uku kuma na gabana da aiki zan iya zama in yi wata biyar kamun ka je gida kafin in je gida ina wannan harka to kana da akwai iyali da yara akwai iyali akwai iyali Eh, kamar matarka ka nawa <laughs> yara nawa mata ɗaya ne ya'ya fa ɗaya kuma da wannan sana'a da kake yi alhamdulillahi kana iya rike su gaskiya alhamdulillah da ita nake kwantar din su da ita ce nake taimako Allah yake taimako na ina ce da su kuma ina wa yan uwa hidimomi duk da haka na zalunta mu da ake yi kamar tabarin manta su zo su kwashi kayan na gaba ɗaya su ta yi ni kuma na sha an sha tsare ni akan wannan harka na sha kwana sal a kanta ba sata ni ba abin da ba kisa ni ba amma a zo a kwashi kana a kai ni a daure sal in kwana ɗaya biyu in fito kuma aka wannan harka Allah bai ni daina ba to mun gode kwarai malam Allah shi taimaka amin da daraja nabi na gode ni ma kwarai Allah saka da alheri Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.